House of Basic Course, Unit 15, Basic Sentences. Zani, zani, gb, gb. an gaya maka zani Legas jibi? An gaya maka zani Legas jibi? ba wanda ba wanda ba wanda ya shaida mini ba wanda ya shaida mini kwas kwas zan yi kwas zan yi kwas malanta malanta zan yi kwas ne na malanta zan yi kwas ne na malanta yusufu ma za shi ne yusufu ma za shi ne ya tabbata ya tabbata watakila ban tabbata ba watakila ban tabbata ba yaushe za ka dawo yaushe za ka dawo kama kama wata wata bayan kamar wata biyu bayan kamar wata biyu wasu daga ofishinmu ma za su wasu daga ofishinmu ma za su ya koyo ya koyo me za su koyo me za su koyo ban sani ba ban sani ba Grammatical drill. Grammatical drill 15.1. Verb. Za. Yara da yawa za su Amurka. Asibiti. Yara da yawa za su asibiti. Kasuwa. yara da yawa za su kasuwa office yara da yawa za su office ma'aikata ma'aikata da yawa za su ofis makwabtansa makwabtansa da yawa za su ofis kin tabbata za shi asibiti amurka kin tabbata za shi amurka aiki kin tabbata za shi aiki nemansa kin tabbata za shi nemansa jibi kin tabbata za shi jibi ko ina kin tabbata za shi ko ina Kwas? kin tabbata za shi kwas? Legas. kin tabbata za shi Legas? wanda za shi Amurka ya tafi Legas. wanda za shi Legas ya tafi kwas wanda za shi kwas ya tafi cikinsu wanda za shi cikinsu ya tafi taro wanda za shi taro ya tafi watakila wanda za shi watakila ya tafi yau wanda za shi yau ya tafi cikin watan gobe za ni lagos Ingila Cikin watan gobe za ni Ingila. Can Cikin watan gobe za ni can. Kwas Cikin watan gobe za ni kwas. Asibiti cikin watan gobe za ni asibiti kamar da wani lokaci za ta kasuwa gida kamar da wani lokaci za ta gida aiki kamar da wani lokaci za ta aiki ma'aikatarku kamar da wani lokaci za ta ma'aikatarku asibiti kamar da wani lokaci za ta asibiti Za ni koyo aikin a kawo watan gobe. Malanta Za ni koyo aikin malanta watan gobe. Kafinta Za ni koyo aikin kafinta watan gobe. asibiti za ni koyo aikin asibiti watan gobe jibi za ni koyo aikin asibiti jibi yaushe za ka kwas na malanta yaushe za ki kwas na malanta su yaushe za su kwas na malanta yau yau za su kwas na malanta gobe gobe za su kwas na malanta jibi jibi za su kwas na malanta watakila za shi amurka jibi ita watakila za ta amurka jibi mu watakila za mu amurka jibi ni watakila za na amurka jibi su watakila za su amurka jibi ku watakila za ku amurka jibi me yasa jibi ba za ka kasuwa ba office me yasa jibi ba za ka office ba Legas. Me yasa jibi ba za ka Legas ba? Asibiti. Me yasa jibi ba za ka asibiti ba? Gidansa. me yasa jibi ba za ka gidansa ba can me yasa jibi ba za ka can ba ko ina me yasa jibi ba za ka ko ina ba na ji kamar an ce za ta ingila ko kai ka ji kamar an ce za ta ingila ko shi ya ji kamar an ce za ta ingila ko ke kin ji kamar an ce za ta ingila ko shi kin ji kamar an ce za shi ingila ko su kin ji kamar an ce za su ingila ko Kin ji kamar an ce zani Ingila ko? Mu Kin ji kamar an ce za mu Ingila ko? Grammatical drill 15-2. Na. Plus verbal noun. Musa yana ɗaukan akwati. pronoun Musa yana ɗaukansa Asabe Asabe tana ɗaukansa Gyaɗa Asabe tana ɗaukan gyaɗa Shehu Shehu yana ɗaukan gyaɗa. Pronoun Shehu yana ɗaukanta. Katako Shehu yana ɗaukan katako. Halima da Shehu halima da shehu suna ɗaukan katako pronoun halima da shehu suna ɗaukansa mu muna ɗaukansa ƙarfe muna ɗaukan ƙarfe pronoun muna ɗaukansa lawali yana neman doki pronoun lawali yana nemansa asabe Asabe tana nemansa. Halima Asabe tana neman Halima. Pronoun Asabe tana neman ta. Musa Musa yana nemanta masinja Musa yana neman masinja Musa da Bello Musa da Bello suna neman masinja pronoun Musa da Bello suna nemansa. Mu Muna nemansa. Abinci Muna neman abinci. Asabe tana kiran yaronta. pronoun Asabe tana kiransa Musa Musa yana kiransa uwarsa Musa yana kiran uwarsa pronoun Musa yana kiranta Musa da Shehu Musa da Shehu suna kiranta Yara Musa da Shehu suna kiran yara pronoun Musa da Shehu suna kiransu mu muna kiransu dabbobi muna kiran dabbobi pronoun muna kiransu halima tana ganin abincin alƙalami halima tana ganin alƙalamin doki halima tana ganin dokin akwati halima tana ganin akwatin gida halima tana ganin gidan ma'aikata halima tana ganin ma'aikatan Ina jin tsoron zuwa kasuwa. Shi yana jin tsoron zuwa kasuwa. Ita tana jin tsoron zuwa kasuwa. su suna jin tsoron zuwa kasuwa ke kina jin tsoron zuwa kasuwa ku kuna jin tsoron zuwa kasuwa muna jin tsoron zuwa kasuwa kai kana jin tsoron zuwa kasuwa asabe tana sauka daga doki shehu Shehu yana sauka daga doki. Ni Ina sauka daga doki. Kai Kana sauka daga doki. Ke Kina sauka daga doki. End Unit 15.